Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da babban kwamitin Olympic na duniya COO wanda a yau talata ya fito da sanarwar cewa duka 'yan wasan da aka sake to duba sha'aninsu suna iya su shiga wasannin Olympic da za su wakana a Rio de Janeiro na kasar Brazil daga biyar zuwa 21 ga watan Agustan wannan shekara kuma wannan tana magana ne musamman ga 'yan wasar kasar Rasha da babbar hukumar guje-guje ta duniya ta ce ba za ta ba su damar shiga wasannin ba saboda badakalan nan da ta mamaye sha'anin wasannin guje-guje na kasar rasha wanda ya shafi kara amfani da kwayoyi masu kara guzari cewar hukumar olympics yo e ta duniya a yau ta ce tana da shakku sosai ga da 'yan wasa na kasar rasha da na kasar kenya masana sha'anin wasannin kwallon kafa ta duniya yanzu haka suna maganar cewa hilayen wasannin da ake wani da su a kasar faransa da dama daga cikinsu na nuna gajiyawa da rashin cikakkiyar ka'idar karɓar bakuncin manya-manyan wasanni kamar irin wasannin kasashen euro da ke wakana yanzu har kasar ganin cewa a cikin wasannin walau kaga kwallon ta fashe ko kuma ga 'yan wasa na faduwa babu gaira babu sabar ko kuma kaga abin ya hana wasanni su gudana kamar yadda ya kamata har ma a cewar mandanda ɗaya daga cikin masu tsaron gida na kasar faransa a sanin shi hilin wasan kwallon kafa na Stade Velodrome na Marseille wanda zai karbi ɗaya daga cikin wasannin kusar na ƙarshe na wasannin ƙasashen na Euro ya ce hilin wasar yana cikin cikakken yanayi na gudanar da ko'ani wasanni na duniya kamar hukumar kwallon kafa ta Turai Euro ta sake bada da kwangilar sake fasalin hilin ana gab da soma wannan gasar. Haka zalika a wasannin kwallon kafa na nahiyar Turai din a wani abin mamaki da aka gani a wasan da aka yi tsakanin kasar. kasar faransa da switzerland a rukunin su an ga rigunan 'yan wasar kasar switzerland sun yi ta kyakkyacewa lokacin wannan wasar wadda aka tashi banza da banza tsakanin faransa mai masaukin baki da kasar ta switzerland a cewar fima wadda shine ke sponsorin din 'yan wasan kwallon kafa na kasar switzerland abinda ya kawo haka shine dadewar ajiyar tuwafin na 'yan wasar ta kasar switzerland kamin a soma amfani da su a wurin da ya kasance ce mai zafi ne da rashin kadawar iska yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo haka a cewar sanarwa da kamfanin Sima hiddo Idan muka komo fagen wasar ta Euro wadda ke wakana kasar Faransa yanzu haka ana can ana basa tsakanin kasar Croatia da Spain sai Republic Czech da kasar Turkiya da zuwa kammala wasar ta hada Ukraine da Poland sai kuma Ireland ta Arewa ta gwabza da kasar Jamus tuni dai kasashe kamar irin Faransa Switzerland sai kuma Ingila da kasar Wales ko kuma Pays de Galles sun riga sun samu tikitan su na shiga wasanni na gaba na wasan kofin nahiyar Turai. turai na kasar ta faransa na wannan shekarar shi ko dan wasan kwallon kafa nan na kasar sweden zlatan ibrahimovic mai shekaru 34 da haihuwa kuma ya saka ci 62 a kungiyar kwallon kafa ta kasar sweden a wasanni 115 da buga mata ya yi bayani a ranar yau na cewa zai dakatar da buga ma kungiyar kwallon kafa ta kasar sweden da zaran a kammala wannan euro kuma wannan tana yiwuwa daga wasan da kasar ta sweden za ta buga da kasar belgium mu a gobe laraba idan allahu ya kai mu yana yiwuwa ya kasance shine wasa na karshe na zlatan ibrahimovic da ya fice daga kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain ta kasar faransa zuwa manchester united ta kasar ingila yanzu haka dai kasar sweden tana matsayi na uku a group a watakila tana yiwuwa ta kai wasanni na gaba na wasannin kasashen turai din na yanzu shi kokarin nan da mujallar nan ta france football ke amfani da shi domin kasafin yadda wasanni za su kasance tsakanin kungiyoyin da za su buga wasan su ta gaba da ake ce ma a ranga ya sake buga daji albarkacin wasan da ta hada kasar faransa da switzerland inda lokacin da aka aza masa kwanoni guda uku na faransa da na switzerland da kuma inda aka rubuta kunnen doki siyan nuhaci na faransa alhali kuma karshen wasan an tashi kunnen wannan doki ba wanda saka kwallo a ragar wani aka tashi banza da banza haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar